Kalangu, studio Kalangu. Tahia yanayin Niger. Kalangu, studio Kalangu. Tahia yanayin Niger. Haka take kuna ta da studio Kalangu a daidai wannan lokaci mamada ne zo muku da labarin namu da farko ga muhimman kanin nasu. Ƙasashen duniya na ci gaba da bikin ranar ƙasa da ƙasa ta matan karkara a yau 15 ga watan Oktoba, tare da kuma ranar wanke hannaye ta duniya muna tare da ƙarin haske. Masu fashi da makami 30 ne aka kashe a gunduma Gabi da Tsibiri inji ministan cikin gida Bazin Muhammad a yin wani rangadin da ya kai a jihar Maradi. Ministan ya ce ayyukan soja da ake yi tsakanin ƙasashen biya taimaka wajen kawo zaman lafiya. sai kuma za mu je murya a yankin zandar inda sarkin murya mai martaba ya ce nasara hana auren dole na ɗaya mata kafin shekaru goma sha shida wata hanya da aka bullo da ita a shekara ta dubu da goma sha biyu da ta taimaka wajen rage auren wuri da kuma fahimtar juna muna tare da rahoto na musamman kan wannan batu. To madalla da fatan ana ta da studio Kalangu a daidai wannan lokaci yanzu ga labarin naku daki daki. Duniya na bikin ranar ƙasa da ƙasa ta matan ƙauye a yau 15 ga watan Oktoba. Na da mata suka ce san da ita ba. A cewar waɗannan mata rayuwarsu ita ce ta zuwa gona neman itatuwa ko zuwa rijiya kamar yadda Ummu Batula da ke jihar mai, a yankin maraɗi ta bayyana mana su na matan ƙauye ga abin da take cewa. Ba ku da labarin wannan rana? A ba mu da wannan lokaci mu ai. labarin abu a bada inda ana bada labarin ai da an same mu kamar abu haka in ya zo ana yin shi ai ana shaida shi a ce ga lokacin da za a zawa a yi shi ko matan na birane suna cewa suna kokowa ne domin matan karkara shin suna kawo muku tallafi tallafi ba kawowa ba abba amma ai ka san ita jiha jiha yadda take sai in Allah ubangiji ya ci da mutane shi kamar tallahi dai wanda ya samu ya fahimta sai a yi wa matalakawa shi ko kamar nan ne kun taba samun ko da taimako daga wajen waɗannan mata da ke birane da ke magana da sunan ku to suna ba da taimako waɗansu ake ba waɗansu ba a ba su zaɓe ake yi zaɓi sanka A yau ne kuma 15 ga wata Oktoba rana ce ta wanke hannaye ta kasa da kasa da aka kaddamar da ita tun a shekara ta 2008 domin wada kan mutane kan muhimmancin tsaftace hannaye. Yankin Maraɗi na bikin wannan rana ta yau a cikin wani yanayi na annobar cutar kwalara wacce aka gano da mutane 3,374 da suke ɗauke da ƙwayoyin wannan cuta tun ya zuwa ranar goma ga watan Oktoba a cewar hukumar OSHA ta Majalisar Ɗinkin Duniya a cewar shugaban reshen kula da tsafta wannan rana wata dama ce ta wadda jama'a kan muhimmancin wannan wanke hannuwa da sabulu domin kaucewa cututtuka kamar kwalara da dundumi ya'u zumbai a cikin rahoton muhammadu mamman bisa fassarar muntari muhammadu. Wanke hannaye ya rage fiye da kashi biyu cikin uku abinda yake da haɗarin kamuwa da waɗansu cututtuka da ke halaka yara 'yan ƙasa da shekaru biyar. Idan kuka ɗauki cutar amai da gudanawa cewa da kulera har yanzu jihar Maraɗi tana fuskantar wannan annoba kuma tare da wanke hannaye ana iya kiyaye ta saboda cuta ce da ke da nasaba da rashin tsafta. Akwai lokuta da ya kamata a wanke hannaye su ne bayan mutum ya fito daga daga bahaya kafin mutum ya ci abinci da kuma bayan cin abinci. Kuma muna cikin karkara da mutum ya yi cuɗaya da dabbobi ya kamata ya wanke hannayensa. Idan kuka ɗauki matsalar cutar amadari kawai matsala ce ta rashin tsafta saboda mutumin da yake da ƙwayar cutar da zaran ka haɗa hannu da nashi kan muji idon ka to ba shakka daga nan matsalar take somawa. Amma tare da wanke hannaye abu ne mai sauƙi a kiyaye wannan. A cewar shafin intanet da aka keɓe domin wannan rana ta duniya ƙasashe masu tasowa ne suka fi shafuwa da wannan kamfe. Yara dubu biyar ne 'yan ƙasa da shekaru biyar ne suke mutuwa a kowace shekara dalilin cututtukan gudanawa da ke da nasaba da amfani da ruwa gurɓatattu. Alhali kuma hanya mafi sauki ita ce ta wanke hannaye domin cin abinci bayan an hito daga haya ko kuma kafin a ci abincin. Ƙungiyar agaji ta Croix Rouge ta yi kiran da gaggawa a ranar Asabar ga gwamnatin Najeriya da kuma al'ummomi da ma mutane masu faɗa aji domin ganin an sako ma'aikatanta na kiwon lafiya biyu da aka sace a arewa masu gabashin Najeriya a cikin watan Maris ɗin da ya gabata. Sanarwar ta e CECR da ta zo mana tana kira ga ƙungiyar da ke rike da waɗannan mata wato Yeshwap ta kishin Islama a yammacin Afirka da ta zama mai ta zama mai tausayi sai icr e na roƙon kada a kashe wata daga su wadda bata ji bata gano ba wato ma'aikaciyar kiwon lafiya mai kwazo da ke ba da taimako ga al'ummomin arewa maso gabashin najeriya hawa muhammad liman unguzuma ce da ke aiki a wani asibitin da sai ecr take taimakawa a wato a a da aka sace a ranar 1 ga watan maris tare da alice loksha wata jami'ar kiwon lafiya da ke aiki a wata asiri cibiyar da unicef take tallafa ma. Ministan cikin gida Bazum Muhammad da ke rangadan aiki a yankin Maradi ya bayyana jin daɗinsa game da ayyukan soja na haɗin gwiwa da sojojin Nijar da Najeriya suke gudanarwa a kan iyaka ƙasashen biyu. Ministan ya tabbatar a ranar Asabar cewa 'yan fashi da makami talatin ne aka bindige har lahira da kuma lalata maɓuyar tasu tsakanin gundumar Gabi a jara Madarunfa da kuma ɗan Kano cikin gundumar Tibiri a cikin rahoton Muhammad Mamman bisa fassarar Muntari Muhammadu. Tun lokacin da aka fara wannan aiki 'yan ɓata gari talatin ne aka kashe, aka tura ƙeyar waɗansu goma a gidan kaso. Kuma gungun 'yan fashi goma sha biyu ne aka samu bankaɗowa. Na baya-bayan nan shine na jiya, kuma watakila yau za a gudanar da wani sintiri haɗin gwiwa da sojojin Najeriya kuma sun bankaɗo wani sansanin nasu. Muna ci gaba da wannan aiki na kakkaɓe 'yan ɓata gari, kuma jama'a sun tabbatar min da cewa yanzu ya daɗe akalla kwana goma sha biyar ba a samu wanda aka sace domin neman kuɗin fansa ba ko sace mutum ya ba da dabbobi ko kuma a tare mutane a yi musu fashi. Euh, Gana da hukumomin wurin kan matsalar 'yan gudun hijira da kuma ƙara magantawa tare da 'yan gudun hijira da ke keɓaɓɓun wurare da ake karɓar su a agadas wannan shine makasudin ziyarar shugaban 'yan majalisar kungiyar sidiyawu ko ikuwaza mustapha siselo a niger wannan ziyara na cikin tsarin rangadin aikinsa na samun bayanai da wayar da kai kan batun 'yan gudun hijira a niger da kuma zai kwashe kwanaki hudu mustapha siselo ya yi wa adama dawaki karin haske bisa fassarar gungun muhammadu dantani Agadez constitue une zone de transit. Agadez ta kasance karkara ya da zango ga bakin habre idan aka yi maganar bakin habre ko an ce haɗari da ke rataye da matasan yankunan mu. da za su tunkarar hamada teku inda suke fuskantar tashin hankali iri-iri inda wani bi ma ake masu kamun garkuwa a mukamina na wakilin al'ummar mu. ba mu da 'yancin rufe ido kuma akwai hada-hada da arzikin da baya da suna da ake kyarkyarowa a kewayen wannan al'amari na bakuncin haure gobe za mu je agades musadu da magabatan garin kuma musadu ma da bakin hauren don mu masu magana Ruwan sama da aka samu a ranakun biyar da sha ga wata Oktoba a nan birnin mai abu ne na yanayi da ake dangantawa da ruwan sanyi. Har zuwa yanzu ana cikin damuna amma ana samun ruwa mara karfi a cewar Ramadan Aminu Nafisa mai hasashen yanayi a ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa a cikin rahoton Gungu Muhammad Dantani. Ruwan sama da aka gani ranakun biyar da sha biyar ga watan Oktoba alamomi ne da suka kusanci yanayi hadarin kusantar oh, shigar ɗari har yanzu dai damana ce ke ci gaba da gudana sai dai zubar ruwan baya da ƙarfi ya wannan da aka sani ko da yake suna iya kasancewa masu yawa a wasu yankuna misali zandar maraɗi ana iya samun garuruwan da za su samu malalar ruwa masu ɗan ƙarfi na'urorin da muke nazari mu yi na hasashe a kansu da muke dai kawo mu gani muna sa ran har zuwa ƙarshen watan oktoba za a ci gaba da samun ruwan sama nous avons l'espoir d'avoir quelques pluies. Bayan, samun rashin nasara a ranar Asabar gaban 'yan wasan Tunisia, a ci gaba wato a ci ɗaya da nema a cikin tsarin gasar cin kofin ƙwallon kafa ta Afirka ƙungiyar 'yan wasan maina na shirya ma wani batta a gida a ranar Talata a stadi janar sai nukunci a cewar mataimakin kocin maina shek Omar da Diabate duk da wannan rashin cin nasara maina na cikin kwambala na neman shiga cin kofin Kane 2019 a cewar a a cikin hirarsa da Suman amadu bisa fasar gungu Muhammad Dantani. A lissafin jerin aji ba a fitar da tawagar Nijar ba. Muna jiran sakamakon da zai samu gobe, inda za a sake lissafi don ganin ko muna bisa ci gaba da gasar. Yanzu dubarun da za mu girka a nan yame suna iya kasancewa na kai hari ne ko kuma na kare raga. Biyan da take dai za mu kokarin kare tutar mu a nan gida. Za mu sa dukkan halayen cin nasara ya kasance wajen mu don mu ci galaba mu karama kasar mu. Sabuwar fuskar Nijar kun ganta a tenis yan buga kwallo 24 aka rairaye wadda ta kara kuma ta yi gurmazau yadda ya kamata ko da sabuwa ce ma abinda na sani dai shine 24 wa'annan muna da su su ne za mu sake jerawa a kano dukansu suna shirye da kare tutar mu kuma za su yi hakan da yarda Allah a cikin rahoton mu na musamman kan auren wuri a yau za mu saurari wato ra'ayin Maryama mai shekaru goma sha uku da aifuwa da ke mata mai a yankin Zandar. ina so in yi aure kamar in na kai shekara ashirin tare da mai sona ina na ina son shi yanzu dai ban da masoyi kun ban matsu ba in yi aure saboda shekaru na ba su kai ba aure na bani tsoro saboda rayuwa ce zan yi ba wanda ba maka saba ina jira da wanda zan aura ya bani ci da sha ya san daraja ta da darajar uwaye namiji mai kirki a ganna shi ya san wanda ya san darajar matar shi da darajar manyan gaban shi ana so idan na aure in sami yara guda hudu ana yin soyayya tsawon rayuwa idan miji da mata suka kiyaye dokar armi ya na dole ne a yi aure tun da ma sai da aka yi aure aka yi a zaman aure abin da ya wahala a gani na miji ya kici da aka kuma ya je na ma batan gari ina so ikwal ita ta ci gaba in samu madal in likita dan in samu in yanga kula da lafiyar yana da abincin da zan basu To yanzu kuma sake ke babban rahoton namu kafin shekara goma sha shida an yi hani na aurtar da ƙananan yara a murya a yankin zandar matakin da mai martaba sarkin murya ya ɗauka tare da samun horo tare da takwarorinsa ɗari biyu bisa tsarin hulɗa tsakanin ƙungiyar sarakunan gargajiya ta Nijar da kuma FINIAP e wato asusun majalisar ɗinkin duniya domin al'umma. Ga dai ƙarin bayanin sarkin murya Mutare Musa a cikin rahoton Asumana Shina. A yankin Miriya ba za a sake aurar da ya mace tun ba ta kai shekaru goma sha shida da aihuwa ba, domin sarkin Miriya ya haramta haka. Yana daga cikin sarakunan gargajiya ɗari biyu da goma sha biyar da suka sami horo kan batutuwan da suka shafi lahiyar iyali da auren yara a cikin tsarin hulɗa da ke akwai tsakanin ƙungiyar sarakunan gargajiya na Nijar da asusun tallafawa al'umma na Majalisar Ɗinkin Duniya UNFPA. Sarkin Miriya Muntari Musa ya yi ƙarin bayani. An hana kowane da yake cikin wannan ƙasar na Masar masarautar aurar da yarinya da bata kai shekaru goma sha shida ba. Mun girka wani kwamiti na sa ido a cikin kowace unguwa da zaran wani ya taka waɗannan matakai kwamitin yana fallasa shi ya zo ya sanar da ni sai in kira mai unguwa da kuma uwayen yariyar da abin ya shafa. Domin ganin kowa ya fahimci wannan mataki an gudanar da wani gagarumin kamfe na waye al'umma kafin soma aiki da shi. Kowane a cikin aiki aikinsa yana faɗakarwa a yayin sallah cikin masallatai ko wata haɗuwa ta aure ko suna da kuma kowace ranar sallar juma'a a cikin dukkanin masallatai. Duk masu faɗa a shirin yankin Miriya an saka su cikin wannan lamari ciki har da ƙungiyar matan Nijar AFN. Madam Habiba Naloso shugabar ƙungiyar a Miriya ta tabbatar da hakan. An kamar mun samu labari za a hudda ta a mata arme sai mu je gidan mu janyo hankalin mu ce to wannan yarinya har take lakwal za a hudda kamata a mata arme amma da dokar da aka doka yarinya an tana lakwal bai kamata ba a hudda ta a mata arme sarkin garin ku ai ba cutar ka bane zai kenan in ya faɗi ai dole ka ji Hadiza Ibrahim yar shekaru goma sha biyar ɗaliba a aji na uku na makarantar kwaleji na daga cikin 'yan matan da sarki ya tsayar daga aure bayan da bata yi nasarar samun amincewar ma'aifanta ba. Basira da basira na shi na gaya ma sarki ya sa aka kirawo su ya kwatanta musu dokar ƙasa ta na hudu ɗiya mata daga lakwal a musu arme saboda su ma ɗiya mata suna da mahimmanci lokacin da za su nemi ilimi mai zurfi da yawa ma ya kare musu kahin ni ya zo kaina. Sarki Muntari Musa ya kesta cewa ya hana ko kuma ɗage akalla aure shida na yara ta hanyar sasantawa tun lokacin soma aiki da wannan mataki a shekarar dubu da goma sha biyu. Hakan na faruwa ne saboda daga cikin mazana yankin su dubu hamsin kaɗan ne ke ci gaba da take dokar da aka aza. Wannan shirin na musamman ƙungiyar UNICEF ce ta ɗauki nauyin gabatar muku da shi. Ƙarshen labarin kenan a huta lafiya.